Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wani bidiyon zai muku bayani akan wani abu da bai dace ba a ce ka bari ba a dake maka a cikin TikTok ba ko da a ce mutum zai maka wannan abun nan ka ce a'a ba ka so yau bari mu shiga cikin TikTok din gashi nan muna jiran bari ya bude mana TikTok din yau wani TikTok din nan ya bude mana kamar haka yauwa kamar yanzu yanda ka shigo nan wajen yanda muka shigo nan wajen ga shi nan wajen zamu samu bidiyon wanda mai masa like mu ƙara buɗe bidiyon sai mai masa like mu ƙara eh, buɗe bidiyon sai mai masa like mu ƙara buɗe mai masa like to su ma fa TikTok suna da dokokinsu domin idan kana son eh, idan kana son kai makin ɗin kuɗi su ma to dole su ma sai ka bi dokokinsu idan kana so ka samu kuɗi da su dole su ma sai ka bi dokokinsu to kar ka bari a duk maka irin wannan like ɗin wai mutum ko ya shiga bidiyoyinka mutum ko daga ya shiga bidiyonka mutum ko daga ya shiga bidiyonka ya shiga ya maka like ya maka like domin su ma suna ganewa ba a tsayawa a kalla ba a tsaya a kalla ko sai dai ka wuce ka taimaka like ka taimaka musu like ka taimaka musu like ka taimaka musu like to wannan abin su ma yana ba su matsala yana yana yana ba zai iya ba zai iya ba wanda kake ba matsala kai ma kuma zai iya baka matsala kowanne dai daga ciki dai yana cikin matsala kowanne daga cikin ku zai iya bashi matsala to dan uwa ya kamata a kiyaye wannan domin in dai mutum yana son samun kuɗi da wannan ta wannan hanyar to ya kamata gaskiya ka kiyaye wannan su ma domin akwai dokokinsu domin babu inda su ma ba su da dokoki kuma sun saka dokokinsu dole ne sai an bi yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan ba mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe ka yi mana like a wannan bidiyon yau gashin zaka yi sacin dina a at Ibrahim Tech yauwa ke je ka yi following a TikTok ɗin. Yau mun gode da kallon wannan bidiyon sai a bidiyo na gaba.